Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare a cikin wannan shiri namu na taskar gidan magani Herbal Center. Insha Allahu ga dai lokaci yayi wato damuna ciyayi sun fara bunƙasa. A yanzu lokaci yayi insha Allah gashi zan ƙara bayyana wato ciyawan nan tamu na san dai da yawa daga bara zuwa bana. Uh, mutanen da suka bakunci wannan shafi namu na gidan magani suna da yawa don haka wannan ciyawa da zan magana a kanta wasu sun santa wasu kuma sai yanzu za su santa to wanda ya santa ma sai ya ƙara sani gata wannan ciyawa ce wacce muka sha bayani a kanta wacce ake kira da suna tsidau ciyawar tsidau kun ga yadda take ƙaya in ga yanayin ƙayata, idan aka fasa ta haka za ku ganta ta yi ta rabu wajen gida hudu ko biyar wannan ciyawa ta tsidau ciyawa ce wadda ta yi shuhura a ɓangaren magunguna musamman na ɓangaren kuzarin maza kamar mutanen da suke fama da matsalar rashin sha'awa rashin kuzari saurin kawowa da makamantan haka idan wato mun ƙara samun sabon update kan wannan ciyawa kamar mutumin da yake fama da saurin kawowa idan ana son a magance wannan matsala sai a samu sassaƙin kanya tare da wannan ciyawa mai suna tsidau sai a haɗa su waje ɗaya tare da itacen fasakwari fasakwari wani itace ne wanda ake siyarwa a wajen masu sayar da citta da kanamfari mafi yawa mu dai a nan a wurinsu muka fi samu za a gan kamar sassaƙin ice sai haɗa da sassaƙin wannan fasakwari da sassaƙin kanya da kuma wannan ciyawa a auna yawansu ya zama yawansu daidai daidai ma'ana yawa ɗaya shi kenan sai a daka in suka yi gari sai mutum ya riƙa sha da shayi ko da zuma amma ba a son a riƙa sha da madara ga wanda yake da matsalar saurin kawowa in kana sha da madara matsalar taka gaskiya da wahala ta tafi amma idan mutum yana son ya samu ƙarin sha'awa tare da yawan ruwan mani to za a iya amfani da madara wajen shan wannan magani wannan ciyawa ana haɗa magunguna irin su yaji dakan maza da makamantan haka sannan kuma mashahurin yanda muka santa na wajen wato wani daga cikin masu ma'ana ma'abota wannan shafi namu sarkin dawa tanko Allah ya gafarta masa sarkin dawa tanko ya yi mana bayani yanda ake amfani da shi wannan magani akan rika tafasawa da jar kanwa namiji yana sha yana ƙara kuzarin namiji sosai da sosai in Allah yadda mun fara kenan tunda damuna ta zo an samu yalwar tsirrai za mu ci gaba da bayani kusan kullum da kawo fa'idoji na ciyayi in Allah ya so ya yadda assalamu alaikum wa rahmatullah